تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف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 waddalalatu marji'uha ila النار bayan haka 'yan uwa da muka haɗu a farfajiyar wannan masallaci masallacin makarantar abidi da abida da ke nan unguwar locus argungu da muke karanta ayoyi na alkur'ani muna ƙoƙarin bayanar da ma'alolinsu. wanda idan ba a manta ba muna cikin wato suratul a'la mun tuke ayata goma sha uku yau za mu tashi ayata goma sha hudu ayata goma sha hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce قد أفلح قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة والآخرة خير وأبقى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kada aflaha man ta zakka, Allah ce haƙiƙa ya rabauta, man ta zakka wanda ya tsalkaka, ma'ana man ta ɗahara bil iman, wanda ya tsarkaka da imani, to ya rabauta. Duk wanda Allah ya taimake shi ya tsarkake zuciyarsa da imani, wannan mutumin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da samun babban rabo a gurinsa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a suratul taha yace wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihan fa lahumu lahumud darajatul ula Allah subhanahu wa ta'ala yace duk wanda ya zo masa da imani yana mai imani yana mai gaskiyanta Allah kuma kada amila salihat ya aikata kyawawan ayyuka Allah ce faula'ika masu irin wannan sifar Allah ce lahumud darajatul ula suna da darajoji madaukaka menene darajoji madaukaka Allah ce jannatu adanin ta jarimin tati hal an shine gidajen aljanna wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu khalidi na fiya suna ababen ƙaddarta ma wama a cikin aljanna Allah ka samu cikinsu Allah ce kuma wa zalika jaza'u man tazakka wannan shine sakamakon wanda ya tsarki zuciyarsa wanda duk ya tsarkake zuciyarsa da imani Allah ce wannan shine sakamakonsa kun ga da Allah ya ce kada aflaha man tazakka ya kunshi wanda ya tsarkake zuciyarsa da imani don babban awwalu ma ya yajibu alal mukallafi tasfihu imani farkon abin da alwajibinka gyara aqida gyara imani ko da mutum yana sallah yana aikin hajji yana azumi imani ne da matsala to kaga ba a amsa masa wannan aiki domin shi imani yana daga cikin sharuɗa na karɓar aikin mutum idan mutum yana da imani sannan za a iya karɓa aikinsa saboda haka wannan ayar tana tabbatar da cewa wanda ya tsarkake zuciyarsa da imani to ya rabauta gashi nan Allah subhanahu wataala ya ambata muna anan a suratul fatir ma Allah ya irin wannan magana yace innama tunziru allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib abin sani kawai kana yin wa'azi ne ga wayanda suke jin tsoron ubangijinsu su a boye wa aqamus salat wato ana gaya maka waɗanda wa'azi ka wa amfani akwai wanda ko an yi masa wa'azi an dai wa'azi ne don yankan hujja don bai zuwa kiyama ya ce bai ji ba to amma wanda wa'azi ka yi amfani shine mai jin tsoron Allah a ɓoye ma'ana ko babu kowa ko ya ji wani lungu wani loku, shi kaɗai babu mai gani ne sai Allah to yana jin tsoron shi sabanin wanda yake mutumin kirki a garinsu amma da ya je ya waiwaya ne ya waiwaya nan daga wanda ya san shi ba sai ya rikide wannan mutum ba mutumin kware ba ne. wanda ka jin tsoron Allah ko da baya ganin kowa daga shi sai Allah wa qamus sala kuma yake tsaye da sallah Allah ce wa man tazakka da wanda ya tsarkaka da imani kaga cikin waɗanda Allah ya ambaci wa'azi ne masu fa'ida ya amfarar da su akwai man tazakka bil iman wanda ya tsarkaka da imani Allah ya ce wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi wanda ya tsarkaka zuciyarsa da imani to ya tsarkaka ne da amfanin kansa wa ila Allahil kuma kuma ga Allah ka wannan yana jan kunnen mu da faɗakarwa gare mu farko abin da ya kamata mu kula imanin mu gyara shi kuma duk wani mayaudari da sai ya raba ka da imani kaka yadda babu hasara ga mutum irin a yi maka wayo a anshe kuɗinka a raba ka da imani ko da mutum bai son kuɗin kai ce zai raba ka da imaninka kai ta ga tsantsan kuma yanzu kun ga bokaye sun zama an cakuɗa akwai malam boka akwai boka malam boka wanda ya shiga malamai amma yana tsafi yana asiri shi malam boka to akwai Ka kaga mutum kamar na kware kamar na kirki amma sai ce to alaji to na da son in wata magana amma da da na san abubuwan na kuwa so waɗannan abubuwa ba kai ba ya bismillah ya maganar ka alaji a dai kokari abin nan a zan saraka da da kosirin lahadi eh tun da sa ya kokari saboda akwai wasu abubuwa da bayan ka abubuwan nan kuma gaskiya muna na muna ta addu'o'i shekaran jiya ba sauka goma mun kai eh. to me ta bayyana eh eh gaskiya eh an ɗauke ya, mmadụ. ba da eh eh, hmm. eh. amma kaga ka jihadi ko ya taya amma Allah ta yi kokari jama'a kun ga kun san malamai sun ce akwai wanda ka zuwa wurin boka ya kahirta akwai mai zuwa wurin boka ko dan duba yayi kwana arba'in Allah bai ansa sallah ce akwai wanda ka zuwa wurin boka halla da hirarsa to irin wanga don ka yi jayayya da shi ka ƙaryata ka ta gaban jama'a mi ya ce unguwanmu muna hada ido biyu da shi ya soki kai ne malam mara gaskiya in ya ganka wala ya tsoro hita ce ya ce mai dama ya kaso a bashi ya aza eh, ganga wa'azu da ɗan talau magani nan bakin wani lim na ce to lim ɗin nan ka sani mu adda haƙe da shi kuma mu ba mu yarda da abin da haka talla ba ba mai yadda da aƙidarka ba ba mai yadda kai ba ya kokalle da sama na da ƙasa na ce amma shawara ka ɗan gurgusa can gaba akwai mutanen sun yadda da abin da aka talla da inda suke ka roƙe su garakensu ko wurarensu su baka ya yi buzu-buzu-buzu ya tiyati waɗannan mutanen malam inda ana son gaskiya bai dace a kyale shi ba don tun da hukuma aikinta yau in wani yayi wani abu na tadda hitina cewa za a dauka mai mataki ku ko ba haka ba to irin waɗannan mutanen wa ta da hitina na cikin al'umma mace ta zo an ce maki ya kira na cikin gida wa maki ya ta a bakin zamanta kaga an da sai tana ariya ce zalla zukun kun gore ya tona mai asiri kamar bari mai maimaita abin da yake ba shi wannan ba Allah da yake magana yake cewa ya je da wayarsa yabba aboki ne waya ce kai rike min waya da ya ga wannan malamin da ake cewa wai malam ta bayyana ya ce ma aboki ne rike min waya ya rike mai waya ya ce da ta malam barka da ake ciyarwa ya ce a ɗan bincika min an ɗauke min waya wa ɗauke min waya sai ya ce wanda ya ɗauke waya na ɗan uwa ne na kuma aka ce ma ɗan uwanka yana nan kaga ya haka bala'i sai ce ma wannan da ya ba waya kai ta hu ya to to kai ba dan wani ki ba abokina ki ba kai na ba waya ba ce ce to jama'a kun gani na aka bayyana ya kunyata fa bihital ladzi kafara ko ba haka ba eh ai ba da gaskiya ce mu mutumin da bai da gaskiya kullun in ya ga gaskiya dole ya kuji tsoro kawai bayanin da yake yace duk jama'a sun kawace kowa ta yace an gane kare mu wayannan mutanen wayanda suke warauta mata su ne target kuma wannan abin da ya bayyana gare mu na wanda muka gani munan gaji ne waɗannan mutanen ɓannar da suka yi mana inda an santa wallahi ya kamata ko yanke su a yi ni ban ce ku yanka ba a ka a ce na ce a yanke shi ko a yanka a ce ni ce a yanke shi e ni cewa ne irin waɗannan mutanen da shari'ar musulunci yanke su a kai saboda mai matsafa ne kuma duniya ba ta zaman lahiya da su ba su da wani umarni ba su bari duniya su zauna lahiya wani ko a sare mai waya ɗayan ka gani shari'a cewa ta haddan masayarci Dan duba duk mutumin da zai ce wai akwai ka taɓa jiwa ta inda yake wai ce a ah, to akwai ka a karan abin nan dubaru da ayoyin ƙur'ani domin sharri ne cuta ce kaga ana wani keluwa a yaudari mutane eh to amma malam mata da ka gani a cikin gidaje suna ci ne gyaran ƙura'ani. su ci ce shi wanga jahili na wallahi malam ji matan da suna ci wallahi shi da ƙura'ani bai karatu yana yana barkata Allah shiryar da masu wannan aiki hmm. To shi ne yake cewa anan Allah subhanahu wa ta'ala ambata mana wannan kuma Allah ya ce fa kul hallaka ila an tazakka kuma haka ba Allah ce ka ce da shi hallaka ila an tazakka ko zaka so in nuna ka zuwa ga ababen da za ka yi har ka tsarkaka fir'auna ake gaya wannan magana ashe tsarkake imani da gyara imaninka ba karamin aiki ba mu ta tsayin daka mu gyara imaninmu Allah ya taimake mu da haka wasu malamai suka ce da Allah ce kada a aflaha manta zakka, ana nihin bil imani wannan ɗaya ce daga cikin wasu rurin malamai wasu na ta biyu wayanda suka ce da aka ce kada a aflaha manta zakka min al hadafi wal khabas ya rabauta manta zakka wanda ya tsarkaka min al hadafi wal min al khabas wal hadath wanda ya tsarkaka daga hadasi da habas. kun dai san bambancin hadasi da habasi habasi kazantar wani eh kamar kawai wani na hatsari tsaye ya watso maka shi kaga habasi na don ba naka bane shi ko hadasi a hitsarin da ya zo daga jikinka ko kashin da ya zo daga jikinka to abinda ake so ga musulmin kwarai ya daina wasa da kazanta ya daina sakaci da hadasi da habasi ya kula da jiki ne dinga kulawa da tsalki na abin da ya shayi tsalkin hadasi da habasi kada ya fi tsari ya muske abi ne kana ganin wanda wasu kai wani kawai da ya yi tsari ya muske abi ne kuma ya ce wani sallah haka ɗaya zaga ce kuma sallah zai to Allah subhanahu wataala ya ce hakika ya rabauta wanda ya tsalka daga hadasi da habasi an gane ko sai malai ya ce a shi ma akwai ayoyi da malamai ke kawo hujja da shi kamar ayar da Allah ya ce inna laha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son bayi ne masu tuba masu neman tsarkaka Allah na son ka duk mutumin da kulawa da alki in yayi fitsari ko yayi kashi bai zama da kazanta Allah yana so kuma wanda ya tsarka daga wannan yana cikin wanda Allah ya ambata mutukuci na aljanna akwai ayar Qur'ani da ta yi magana akan yadda in mutum zai je ya je kashi ya yi ayu na amanu iza qumtum ila talata har zuwa karshe a cikin ta Allah huwa ta'ala ya ambata cewa auja a ahadun minkum min al ko ɗayanku ya zo daga wurin kashi ko bauri ko Aula masu mun nisa falan tajidu ma'a fatayammamu idan tayyiba kaga a cikin wannan akwai maganar tsarki. akwai magana alwala ya ayyu allazina amanu idza qumtu ila salati an yi magana alwala hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa daga mus'ab bin sa'ad yace da hala abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar ya shiga ala ibn ala ibn amir wurin ibn amir ya udu huwa huwa don ya gaida shi bin lahiya qala sai ce da shi alata da ƙulla hali ya bunu amir ya ce ya kai ibnu amir ba za ka roƙa mini Allah ba ƙala sai dai ibnu amir ya ce inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu ni na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tuqbalu salatu bai ghairi uhud ba a karɓar sallah babu tsalki Na manzo Allah na hadin wannan wala sadaqatun min gululi Allah baya karba sadaka ta haramu wanda mutum ya tara dukiya ko kai sadaka to ba wata lada da Allah zai baka ta kai sadaka in kayan mutane na ka dauka ka rage makanka lodi amma ba farada za a baka kun ga shi ma abu ne mai haɗari maganar mutum ya je ɗau kayan mutane yana rarraba yana ba mutane ba dukiya ta yi ba to ba haladar da Allah zai ba shi wani har da kai wani aikin hajji kowa an kai aikin hajji ta zo aikin hajji ta ka Eh? eh abinda na karnishi da ya rage makai ne ai kayan jama'a ne ya ɗauka haƙƙin talaka na ya ɗauka amma sai ya biyo ta wata hanya ya ba wasu kaga yanzu ai wannan abin da ya ɗauka ya rage shi saboda ya ba masu haƙƙin nan abinsu amma bai da lada kina da bambanci da wanda ya ɗauki kuɗin jama'a ya tai ya salwantar da su wata mugun hanya ko ya gaban za gina turbi. sun ka lalace ga ya hasara sai ya biya su lahira cikin ladar sallatai cikin ladar azumi ne cikin zaɗi ba sannan kuma ga ya zalunci al'umma ya kada al'umma cikin wahala kuma shi bai ci ba duk abinda ka gani al'umma na fama da ita ƙasar nan in muka ce gudan Allah irin alkhairin da za mu isku na wannan jarabawa da muka shiga sai mun so ina ma an ƙara shekarun nan i kai yanzu ɗan najeriya wahalar da yake ciki eh sai mun so ina ma mun ƙara shiga wahala ɗoriya ga wadda muke ciki eh yanzu duk wanda ka ansa albashin dubu hamsin haka yake kawai mai ansa dubu goma sha ɗaya ko ishirin Ba ka dai cewa sun kai darajar dubu ishirin da biyar koko duk abin da haka sai ya ninka uku wannan jarabawa ce kuma an ka shiga kuma an yi hankuri wucewa ta kai inda ya muna da rai ko mu mu gani ko wasu su gani sai ya zama tarihi in Allah ya yi Allah ya nuna mana lokaci mm, kuma Allah shi mana magana to saboda haka wannan aya da Allah ya ce kada aflaha man tazakka kun ga yana da fassarori guda ko kuma duka hakika ya ta wanda ya tsalkaka da imani ya ta wanda ya tsalkaka daga hadasi da habasi ko ba haka ba kuma duka wannan na iya shiga ciki abinda aka gani nihi kowane cikin su kai kokari ka kasance cike shi malai ce fasara hayyan bi hayati abadiyya wanda ya haka ya tsarkake zuciyarsa da imani ko da hadasi da habasi ya kasance rayayye da rayuwa ta har abada Allah ce wa zakara ma rabbihi fa salla ina ma'anar wa zakara ma rabbihi ya ambaci sunan ubangijinsa malamai suka ce wato mukabbiran takbiratul ihram yana mai yin kabbara kabbara harama shi aka ne wa zakara suma rabbi fa salla yayi salla ma'ana da yazo salla sai da ya kabbara harama yasa bayan da za a yi kai salla babu kabbara harama bayan za a yi kai salla babu kabbara harama amma ana salla ko babu iqama hmm. don mata an ce wal iqamatu fi haqqin nisa an ka ce ikaba ga haƙƙin mata ba wajibi ta ko ba ka an ka ce ba a to tun da habba wajibi ta ba ga haƙƙin su a kenan kuma ba ba wajibi ta ko akwai wanda da ce ikaba wajibi ta jai in kai ka kyauta amma ba a ta ba ka da sallah don baka ikaba amma wanda ya sallah bai kabar harama ba babu sallah abu biyu an ka ce duk wanda ya zama wan liman cikinsu bai da sallah ka bara harama dukkan rigi liman ka bara harama saboda ba ku shiri da kai da shi ka to kawai ya yi tsakami ya kabar ta ka ya kabar ta ɗaya kai na ƙungar ta tsaya ba ka da sallah sannan sallah saboda ba ku shiri sai kai sallah da sallah ka kamin sallah eh ba ka bari ya sallar ka ware sallar ba ka da wata ba ka da sallar da haka kenan dole sai mun kula wa zakara suma rabbihi ya ambaci sunan ubangijinsa malamai suka ce daga cikin wasarar da malamai suka yi suka ce yayi kabbara kabbara har ma fasalla ya yayi salla wannan ɗaya ce daga cikin wasarori wa zakara suma rabbihi wasu suka ce wa zakara suma rabbihi yayi kabar bari waɗannan da aka yi ranar idi ko sannan fasalla sai salla idi haka wasu ba da suka ce wasu suka ce a wa zakara su marabbihi ya amince suna bangin sai ya kabbara harama fasalla fasallar salawatul kham ya sallati salloli guda biyar mala ya ce wa ya da kulufi hada jami'u sha'irar dini dukkan alamomi na addini duk sha'ira ta addini tana iya shigowa cikin nan alwajibatu na wajibai alwajibatu alal mukallaf na abin da aka wajabta ga wanda abbaligi bi kadar da aka ce gurgurdan iko duka ya kwasa da aka ce fa sallah ya sallah ba sallah kadai ba duk wani abin da wajibi na ga mutum yayi yayi shi to yayi gurgurdan abin da ya yayi la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah baya dora mu rayuwa wani abu sai abin da take iya kun gane ko malace himzuha ihya'u kiyaye rayuwarka daga fada halaka kamar ka raya ta wa tarkuha barin rayuwarka haka dai banza saki shi kuma ya mata to ka kashe ta Allah ya samu dace wannan shine ma'anar wa zakara kuma rabbihi fa salla ya ambaci sunan ubangijinsa kuma ya yi sallah ma'ana ya sallaci salloli guda biyar Allah ya ce bal tu'thiruna hmm. hmm. Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata ad Allah ya ce bal bari ku dai تؤثرون الحياة الدنيا تفضلون الحياة الدنيا كنا في في ترايو الدنيا على rayuwar duniya alal akhirati akan lahira shi jama'a haka ne ko haka ba da Allah yadda muke kulawa da gyaran duniyar majoratin mu nake magana mafi yawan mutane yadda muke kulawa wajen gyara duniyar haka muke kulawa wajen gyara tsakani da Allah yanzu mai kokari cikin mutumin da zai tsare saloli guda biyar duka saloli guda biyar in ka tsare su a ba su minti goma kowace sallah a ba ta minti goma ko a ba ta minti goma sha biyu har azkar har komai ka gama duka duka baka wuce awa guda ba to mutumin da rayuwa sai gaba ɗaya ma wanga fa mai dama na cikin da yayi subahin ya dan sai ya azkar da zai wuce dai minti goma ba azhar la'asar magariba isha me yin wannan wa a cikin awa ashirin da hudu kenan awa nawa ta yi ba Allah eh awa daya da rabi ko to kawa kanka adalci awa ashirin da hudu da Allah ya baka a cikinsu baka ba Allah ko awa biyu ba na bauta mishi yan an ka ce ka duniyar duniyarka da lahira karyata malam dole mu yadda da cewa abinda Allah faɗi gaskiya kuma kana gane yadda mutane ka bada kuɗi kana da gane yadda mutane ka kasuwanci kana da gane yadda mutane ka ban zama harkar siyasa kana ganin yadda mutane ka ban zama cikin harkokin noma kana gane yadda mutane ke ban zama cikin harkar kiyo ya ɗauke hankalinsu ga addininsu gaskiya ne ka gane ko ƙararmu ya ƙara mana cewa magana Allah Allah da kai ne ya ce mutane suna da ƙwarewa wajen harkar duniya wajen hanyar da za ta sa kuɗi su shigo amma game da lahira kan su makahina kuma haka ne ba da yanzu ka kai da mutane ga ciwon kaji kasa da wasu kai mamaki Kan ba ta cikin gida ana tara kuɗi cikin wata uku wata hudu an tara kuɗi ta kai mamaki amma inda za ka sha mamaki a kira sallah Ka ga mutum na nan na ta yi abubuwa addini bai hana ka bi da kuɗi ba addini bai kika kai noma ba noma ma ya ka son kai addini na son kai kiyo addini na son kai kasuwanci amma abinda addini bai da shi ba kar ka bari kasuwancin ka ya ɗauke hankalinka ga addininka ka rike kowane ka ka bari da daga cikin abin da ya jawo ma al'umma shiga wahala yau na kasa addini wulakanta addininsu yau da kuma gani mun nakasa mu, sai sa kuma gani mu wulakanci babu martaba addinin harakoki na duniya muna iya zuwa mai awa uku yanzu ana iya mitin a shiga mitin tun ƙarye goma sha biyu sai su bayan ido buɗe ana ta mitin to kajiya ya ana mitin na wasu tattaunar wasu matsaloli na ƙasa da sauransu sai a zo a yi kusan awanni ana yi amma abin ta kai wani ana gawa mitin ɗin nan ana tattara a yi su bayan nan kwana zai ɗauki shi kai da da mutane ka muske sallah kan da ka ji so to kaga in yanayi na ya kama na dole babu yanda za a yi ko ba kullum aka yi ne ba ba kullum da aka yi a wata aka kuma ya kunshi musulmi da wayanda ba musulmi ba kuma ga ka'idar tsari wanda an ka tsara tun farko tunda su ma musulmi na da takaci don ya kamata tun warkuwar da sun ga tsara wannan mitin din a sa tsarin yadda lokacin sallah wannan raunin mu ne na musulmi ya kamata tun warkuwa ai wannan to in ba ai ba kuma tashin kana da matsala ma'ana in ka tashi wurin nan za a samu wata dama a yaudare al'umma ko a yaudare yanki ko a yaudare ofis ɗinku to ka tashi eh, eh. gaskiya na ji gwamnan zamfara ba na wanga bayani ku eh. eh ya ce bai tashi ya ce kaya kai ka ya ce zan je in ka duba mana kai wallahi mala Allah shi muna Allah shi mana mm kace so kware eh shi eh. kwadre ko na san na shi so diba. ba malam haramun ba ka bari a yaji kaga haram kullum mutum ya zauna bai da aiki sai mulmula cikin haram wala ba ka yi aji Allah bai bari hmm, sai dai ka mutu cikin halin kai ta wahala ka tara ka tara kana ganin ka tara kuma kana ta dubaru da wayo kwatsau sai kana cikin shiga wata kwana haka kawai sai ga mana mala'ikin mutuwa sai daga tuta shi ke an ta yi shiga yaro mu shiga yi mu Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata ad bari kuna fifita rayuwar duniya akan lahira kun gane ko wato a hawa fatattabi'una Mene menene fifita duniya akan lahira biyar son zuciya 'una tattabi'una ahwa'akum ku dinga biyar son zuciya shine kawai duk wanda ka biyar son zuciya sai ya fifita duniya ce akan lahira ce Allah ce wal sakamakon gidan lahira ai jazaoha wa huwa janna liman tazakka wato aljanna ta tabbata ga wanda ya tsarkaka wattaba awamirullah bi umarnin Allah wanta ha amma na hahu an ya hannu ga abin da aka hane shi Allah ce wal akhiratu sakamakon nan na lahira khairun shi yafi alkhairi wa abqa shi huwa zuwa abinda aka nuhi iz jaza'uha abadiyun la yanqadi domin sakamako na lahira sakamako ne abadi na har abada la yanqadi bai kare kuma duk abinda ka gani mutum ga duniya ba ta da tabbas duk abin da gani ka riƙa bai da tabbas duk da mu da ayyan talaka muna yan dubaru wata rana ka dan hada yan kuɗin ka yan wazo biya kana dan asusun ka sai ka ka tara kuɗi ka tara kusan jika biyar kwallon sai dai dan dan ka bai da laha sai dai akai ha asibiti sai a rubuta ma magani na jika biyar ina asusu ya wace sai ka tara ka tara in Allah bai son ka tara sai shi wace su eh so daga baka iya baka iya wa kanka komi sai abin da Allah ya so kai to su ma manyan da kuka gani suna tare ku ji haka aka musu su ma da irin jaraba irin ta su kowa da tare jaraba Allah ya samu gani to shine Allah subhanahu wa ta'ala ce inna haza la fi suhufil ula inna haza la fi ula hmm. Allah subhanahu wata'ala yace inna hadha lalle wannan bayani ai falahu man tazakka rabauta wanda ya tsarkaka wa kaunul akhiratu khairan da kasancewar lafira ta yi alkhairi sama ga duniya aw mashtamalat alaihi sura ko abinda sura ta tattara a kansa min isbatil ifradillahi ta'ala bi sifatai ihya'i wal imata na kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala da siffofi guda biyu siffa ta rayuwa da kashewa su suratu nafsaha ko kuma ma sura gaba ɗayanta wato inna haza ishara ce isharar nan tana komawa ga ɗayan ababen da aka zana ko dai inna haza yana komawa ne zuwa ga wato rabautar wanda ya tsarkaka ko kuma inna haza yana komawa ne zuwa ga sakamakon cewa sakamakon lahira shi alkhairi ko kuma inna haza yana kuma ana zuwa ga abin da sura ta kunsa na kadai ta Allah da tukubin nan guda biyu ko kuma inna haza lalle wannan sura la fi suhufil ula tana nan cikin littafanku bayanin surar ga sukutun din surar tana nan cikin littafin farko ai almunazzalatu qabla alquran littafin da aka saukar gabanin alquran ko kuma wancan bayanin ko wancan hukuncin yana nan cikin littafin farko suhufi ibrahim shine littafin annabi ibrahim ko littafin annabi ibrahim wahiya ashratu suhuf Suna littafai guda goma unzilat lahu wadanda an ga sauka mai haka wasu malamai suka ce sun ce annabi Musa an sauka masa da littafi goma sai dai hadisin da ya zo da wannan magana cewa an sauka mai da littafi goma malaman hadisi suka ce hadisi ne da ifin jidda amma dai Allah ya ambaci sufufi Ibrahim littafin annabi Ibrahim guda nawa ne ba a yi bayani amma dai an ambaci sufufi Ibrahim yasa in malamai suka zo suke da sufufi Ibrahim littafin annabi Ibrahim nawa ne Allah masani wa Musa kuma wannan bayanin ko wannan sura sukutun bayanin da a cikinta Kofi ne da ke cikin littafin annabi Musa wahiyar taurat ne a taura unzilat na wadda aka saukan masa malace wallahu ala Allah dai ne adda sani game da wannan da haka walau alhamdu wa tawfiq Allah shi ke da shi cancanci yabo wat tawfiq da gamdakatar walhidaya da kuma shari'a wanda zai ce to bai ja ambaci littafin annabi isa ba Wale ce li'adam ittifaqi ahlul milali as-salifa alaiha saboda sauran addinai da suka shude ba su yi ittifaqi game da su ba amma su waɗanga an yi ittifaqi don haka ina jin nan ya kamata mu jabirki kuma nan ne karshen wannan sura mai albarka suratu a'la sura mai cike da alkhairi da albarka muna roƙon Allah abin da muka karanta daidai a cikin ta Allah shi ba mu ladarsa kurakuran da muka yi Allah shi yahe mana Allah ya kawo mana sauki cikin dukkan abin da ya muna tsanani Allah ya yaye mana damuwa kowace iri Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro wannan ƙasa ta mu Najeriya da wannan yanki namu na arewa Allah ka mu na saukin fitintunun da muke fuskanta Allah ka taimake mu da taimakonka iyayenmu ya Allah muna roƙonka waɗanda ke da rayuwa daga cikinsu ya ubangiji Allah ƙara musu albarka Allah ƙara musu lahiya ga jikinsu wayanda kuma kan rubuta musu wato gabata ma'ana suka rasu Allah kai musu rahama Allah ka ji kansu Allah ka haskaka musu kaburburansu Allah ka yaya mana damuwa kowace iri Allah ka taimake mu da taimakonka tunan nan da suke yawa cikin ƙasa ga Allah hakuran yi mana Allah kai mana tukuci da gidan aljanna subhanaka allahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته